Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro. Da a yau za mu duba irin matsin lambar da kungiyar ECOWAS ke fuskanta akan irin matakan da take ɗauka kan ƙasar Nijar yau bayan juyin mulkin sojoji. Toma Dalla. wasu gungun 'yan boko a najeriya da suka haɗar da ƙwararru daga ɓangarorin rayuwa daban-daban sun aikewa shugaban ƙungiyar ecowas wata buɗaɗɗiyar wasiƙa a kan matsalar ƙasar niger waɗanda suka sa hannu a wannan wasiƙa akwai babban lauya abi mahmud ƙwararre kan dimokuraɗiyya farfesa jibrin ibrahim tsohon babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron najeriya general martin luther agwai babban masani a harkokin kimiyyar dan adam kuma babban malami a jami'ar usmanu dan fodiyo da ke sokoto farfesa muhammad kuna masanin tsaro dr kabiru adamu jagororin wasu cibiyoyin fararen hula dr kole shetima da dr hussaini abdu shugaban cibiyar bincike kan raya arewa dr usman bugaje sauran su ne babban dan jarida kabiru yusuf maryam uwais muftahu baba ahmed da dr yahaya hashim wasikar da waɗannan hamshakai suka aikewa shugaban ƙungiyar ecowas kuma shugaban najeriya bola ahmed tinubu na tsokaci ne da kuma nuna damuwa a kan halin da ake ciki a ƙasar nijar da kuma irin matakan da ƙungiyar ecowas ɗin ke son ɗauka dr kabiru adamu da ke zama shugaban kamfanin tsaro na beacon consultant na ɗaya daga cikin waɗanda suka sanya hannu a wannan wasiƙa ga kuma ƙarin bayanin da ya min. A yi ƙoƙari muradin mu na ƙasa wato na Najeriya da kuma muradin kungiyar raya tattalin arzikin yankin afirka ta yamma ya zan sun zo daya ma'ana yana iya kasancewa muradinmu mu a matsayin na ƙasa akwai zai samu bambanci da muradin da ita kungiyar ECOWAS take da shi to duk lokacin da aka samu haka dole ne a yi kokarin daidaita shi muradin a ƙarƙashin wannan sai muka jaddada goyon bayan ga yunƙurin da ita ƙungiyar ECOWAS ta yi muka kuma jaddada goyon bayanmu da matakan da shi shugaba Bola Ahmed Tinubu yake ƙoƙarin ɗaukawa sannan muka jaddada goyon bayanmu na cewa hanya guda tilo wadda za ya canza gwamnati shine ta hanyar zaɓe duk wata hanya wadda ta saba ma hanyar zaɓe to mun yi da ita ba ma goyon bayanta a ƙarƙashin wayannan ne muka nuna muhimmancin matakan da ita ecowas take ƙoƙarin ɗaukawa matsayinta na ƙungiya wadda kuma sauran ƙungiyoyi na duniya ke yarda da shi mun kawo batutuwa a ƙarƙashin wannan a cikinsu har da nuna buƙatar in an ciza to a ringa hurawa a misali yanke wuta da aka yi mun kawo batun cewa akwai yarjejeniya na ƙasa da ƙasa wadda najeriya take da shi tsakaninta da nijar wadda kuma dole ne akwai buƙatar najeriya ta mutunta wannan yarjejeniyar rashin mutunta wannan yarjejeniyar zai iya jawo sakamako wadda zai iya shafar zaman lafiyar yankin gaba ɗaya muka kuma kawo batun amfani da ƙarfi a yanayi inda da akwai kasashe na duniya misali kasar Amurka, kasar france wayanda suke da dakarunsu a kasar niger zai iya shigo da wani yanayi wadda ba wai karfin sojan da ita ecowas take amfani ta tunanin yi ba a'a fahimtar da ake yi na cewa fa ita kungiyar ecowas din ta zama misali karin hafshin Uh, kasashen duniya to kasancewa akwai wayannan dakar na wayannan kasashen zai iya ƙara tunzura shi irin wannan yanayin to wato takaice akwai bukatar a yi takatsantsan da shi wannan yunkuri da ake yi akwai sauran batutuwa da muka yi na yiwuwar in aka yi amfani da karfi zai iya kara ta'azzar yankin a cikin wani yanayi na rashin tsaro da kuma buɗe fage na ƙungiyoyi masu zaman kansu irin hadda na addini ko wayanda suke ikirarin jihadi zai amfani da gibin da za a samu su ƙara bunƙasa ayyukan da suke a shi wannan yankin sai kuma muka kawo batun matsaloli na dangane da yanayi na 'yan gudun hijira da sauransu da kuma rashi wadda barin irin wannan hali wanda ake ciki na takunkumi da kuma shi kanshi yiwuwa amfani da karfi zai iya ta'azzara yankin a ciki a takaice dai muna nuna buƙatar na a yi amfani da hanya na diplomasiya wadda muka rarraba biyu wato hanyar ta gwamnati da kuma hanyar wato wayanda ba cikin gwamnati suke ba a ƙarƙashin wannan muka kawo batun cewa akwai sarakuna akwai 'yan kasuwa akwai gasunan gasunan dai wayanda suna da fada'aji kuma suna da hanyoyi wanda za su iya kawo yanayi wadda zai rage irin fage wadda ake ciki yanzu na kusan kowane gefe na kallon gaba mai juna a ƙarƙashin wannan mun kawo buƙatar da shawarar a rage amfani da karma amfani da karfi don a ba diplomasiya shi wannan din da muka ambata na farge na farko da kuma na biyu dama a cimma burin da ake son a cimma mun kuma kawo batun cewa gwamnati ta inganta goyon baya da za ta ba mu wa'annan wa'anda muka ambata cewa ba 'yan gwamnati bane amma suna da fada aiki su iya tunkarin wa'annan mutane wa'anda suke ji wanda suka yi juyin mulki a Nijar kuma za a iya cimma burin da ake son a cimma. sai kuma muka kawo buƙatar cewa ita gwamnati ta yi amfani da kafafe na yada labarai abinda ake cewa strategic communication don cimma burin da kuma samun goyon baya a ga 'yan kasa da kuma tabbatar da cewa ita kanta ƙungiyar ecowas ta amfani da shi wannan strategic communication din don ta sa a samu goyon bayan kowane ɗan ƙasa wanda ke wannan yankin maburin take son ta cimma yanayin yadda aka bari yanzu wanda kusan ah, ana fahimtar cewa najeriya ce take son ta kai ma nijar hari ba wai misali yunkuri ne wanda ecowas ta yi ba kuma wai saboda yunkurin da su sojojin suka yi ba na birin suka yi da kundin tsarin dokar kasa na Nijar da kuma duk wani eh, yanayi da ko kuma shi inganci na tsari wanda ake da shi a karkashin shi kungiyar ECOWAS da kungiyar African Union da kuma kungiyar majalisar da kuma majalisar Dinkin duniya to ya kamata a yi amfani da strategic communication wato hanya na yada labarai ta yadda za a samu goyon bayan 'yan kasa sai kuma tabbatar da cewa burin da ake son a cimma shine a mayar da tsari na mulki na 'yan ƙasa wato na demokrasiya a ƙasar Nijar. Dr. Kabiru Adamu. Tuni kuma wasu gungun 'yan Najeriya da ƙungiyoyi masu zaman kansu suka shigar da ƙungiyar ECOWAS ƙara a gaban kotu. Domin fargaban da suka yi cewar ECOWAS za ta ɗau matakin ƙarfin soji a kan Nijar. Eh, using force to change government. You talk about constitutional change of government. When you are using force Farfesa Bola Rinwa da ke zama tsohon darakta janar na cibiyar nazarin al'amuran ƙasa da ƙasa ta Najeriya kenan ke cewar amfani da ƙarfin soji don sauya gwamnati. In kana magana ne akan canza gwamnati ba bisa ka'ida ba, amma yanzu suna son amfani da ƙarfin soji don sauya gwamnatin mulkin soji a ƙasar Nijar. Matsalar anan shine gwamnatin Nijar ta soja ce da ake son canzawa ai talakawa na goyon bayanta. To yanzu in za a je don sauya ta muradin wane ne ake son karewa kaga wannan tufka da warwara kenan kasar najeriya fa ba ta goyon bayan mamaya a tun shekarar 1966 lokacin da ta fara aikewa da dakarun haɗin gwiwa na majalisar ɗinkin duniya a ƙasar congo in ka duba rundunar ecomo ta ɗaya da ta biyu da suka yi aiki a liberia da sierra leone mu aikin sasantawa ko shiga tsakani muka yi najeriya ba ta taɓa tsirar a mamaye ko kuma a kai hari a wata ƙasa ba prime minister najeriya na farko sa abubakar tafawa kulewa shi fara ayyanawa karar cewar najeriya ba za ta taba kai hari ko mamaya a wata ƙasa ba that will not have any territorial ambition that will not address? that will not do anything. Zaman tsohon darakta janar na cibiyar nazarin al'amuran ƙasa da ƙasa ta Najeriya Farfesa Bola Akintarewa. Tuni dai su Farfesa Bola Akintarewa suka nufi kotun ECOWAS don jan burke ga kungiyar ECOWAS bisa matsayinta na cewar zama ta yi amfani da karfin soji in ta kama domin dawo da tsarin mulkin demokradiyya a ƙasar Nijar. na tambayi wani dan gwagwarmaya kuma lauyan tsarin mulki da ke kare haƙƙin bil'adama barista yakubu sale bawa shin ko menene matsayin wannan kalar da aka kai ecowas bisa doron kundin tsarin mulkin na ecowas wannan kungiya da ta kai to ecowas state kotu suna da dama su haka gaskiyar ita ce waɗansu daga cikin mu mun fara zantawa mun so mu ɗauki wannan matakin don haka hakan da suka yi yana da kyau kwarai matuka. Ah, abin da ya kamata mu duba shine ta akwai doka wadda muke kira african charter on human and people's rights wadda yake doka ce wadda ta ah, shafi dukkan wata ƙasa da take ƙarƙashin ecowas abinda wannan doka take magana cewa bai kamata amfani da ƙarfin soja a tsangumi wata daga cikin ƙasa da take yankin afirka ta yamma ba wato a turance ba a amfani da aggression a nemi ƙarfi a tirsasa domin yin haka zai kawo matsala kuma zai ji ma mutanen da suke a wannan ƙasa kuma ya take kuma ya danne ya karya haƙƙi da suke da shi na damar da suke da ita na matsayinsu na 'yan adam abin dubawa ke domin sashe na ɗaya biyar sha biyar sha shida sha bakwai ashirin da ɗaya da biyu da hudu na wannan doka da na riga na ambata wato african charter on human and people's rights ta ba su dama da su haka a ƙarƙashin wannan sashe za su iya zuwa su kawo su fuskanci kotu su nuna cewa matakin da ecowas take su ɗauka a ƙasar niger ya saba ma wannan doka don haka kada haka na biyu abin dubawa shine lokatai ko kuma shekaru da baya da suka wuce kamar yakin da muka a Sierra Leone dole ne a kowane lokaci da kuma yanayin da muka samu kanmu dole mu tsaya mai duba mai amfani da basira da tunani da an yi haka amma a wannan kasar Nijar yin hakan zai zama da matsala kuma ba zai zama da taimako ba Abin da za mu duba shine su kansu kasar Nijar ɗin suna jin daɗin juyin mulkin da murna suke yi kuma sun yi na'am da shi so don haka a zo a nemi shiga da ƙarfin soja domin a maida wannan tsohon shugaban ƙasa zai zama da matsala kwarai so don haka a tunanina kuma bisa ga yadda ne nazarin al'amura ɗaukan mataki na soja da amfani da ƙarfin soja a daidai bindiga a yi aika-aika ko kuma a ce za a yi yaƙi domin a mai da shi da an yi lokacin da ba amma abubuwa yanayi yakan canza kuma yanzu yin hakan ba zai zama da tasiri ba. barista yakubu salibawa masu sauraro duka-duka da wannan muka zo ƙarshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu kwaji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka da kuma abokin aiki na Mahmud Ibrahim Kwari. Solomon Abu shine wanda ya daidaita mana sauti. Sunana Hassan mai na na ke sallama da ku mu kasance lafiya.